بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من سوفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي الأندلسي a yau insha Allah za mu yi darasi na tamanin da hudu kuma za mu tashi faslun filik ikhtirasi fasalin da ke bayanin dashe fasalin da ke bayanin musharaka wajen yin dashe wato shi ne yana da gona sai ka zo ka masa dashe idan dashen ya kama sai ku riba gurgudun yadda kuka yi wato ainihin ittifaki wadda ku raba daidai wa daida ko kuma wannan yana da kashi ɗaya wannan yana da kashi biyu sannan da shan ko dai sai ya fara ‘ya'ya a riba ko kuma tun makan ya fara in ya kai zuwa ga haddi kaza ko iyaka kaza ko kuma ku bar bishiyoyin su ta yin ‘ya'ya kuna riba ‘ya'yan a tsakanin wannan fasalin zai mana bayanin wannan hukunci ما ليس الاختراس جائز لمن فعل ممن له البقعة أو له العمل والحد في خدمته أن يدعم ويقع القسم بجزء ألم وليس للآمل مما عمل شيء إلى ما جعله أجله وشرط بقيا غير موضع الشدر لرب الأرض سائغ إذا صدر وشرط ما يقول كالجدار ممتنئ والأرض أمر الجاري وجاز أن يؤتى بكل شجرة tasbutu minhu hissatan muqaddara al-ikhtirasu yin dashi wato yin tarayya wajen dashi inda mutum ɗaya ne mai dashen sai a ce al-gharsu wato in kawo gona kai kuma kamar da dashe gonan ta zama tamu mu biyu ja'izun halal ne liman fa'al ga wanda ya aikata haka ka samo wani kana da gona ya yi aiki ko shi yake da gona kai kuma ka muku dashe gonan ta zama takuku biyu gwargwado yadda kuka yi ittifaki ko wani yana da rabi wannan rabi wannan kashi ɗaya wannan kashi biyu halal ne mimman lahul buƙatu daga wanda yake da fikirin yake da gonan kenan sabu ko kuma yake da aiki wato ya halatta ga mai gonan ya halatta ga mai yin dashe ga gona ga mai yin dashe idan dashen ya kama ya kai wani matsayi sai mu riba ko mu ci gaba da raya shi mu dinga riba 'ya'yan itatuwa halal ne babu dalilin da ya hana mu sharaka ce wato kamar hada hannaye ne wajen sana'a ko kuma kasuwanci ya halatta sai ce wal haddu fi khidmatihi an yud'ima wa yaqul qatmu bi tuskin udima wal haddu iyakan cewa fi khidmatihi wajen hidiman da shin wato wanda zai yi shin ya yi ta bashi ruwa har ya girma to iyakan cewa a iyakan ce shi ko iyakan ce wansa an yud'ima ya zama zai bada abinci ma'ana zai bada 'ya'yan itatuwa idan a haka suka yi istifaki wato ya zamana za ka yi ta ba da dashen har ya kama har ya fara yayan itace don ya fara ba da yaya sai mu riba kashi biyu ko kashi uku wannan kashi ɗaya wannan kashi biyu wa ya ƙa'ul mu bi juz'in ulima shi rabon yana afkuwa ne bi juz'in da wani ɓangare ulima da aka sani wadai kana da rabi ina da rabi ko kana da kashi ɗaya yana da kashi biyu ko kana da kashi uku ina da kashi ɗaya idan aikin ne fi wahala shine mai rabo da yawa in kuma gonar ita ta fi wahalan samu to mai gonar shi zai fi rabo da yawa ya halatta amma a iyakance menene za a bar kowa menene rabonsa kafin kafin a fara aiki a kulla a haka sai ce wa Salil amili mimma amila shay'un ila ma ja'alahu ajala wa Salil lil amili shay'un mai aiki bayi da komai mimma amila daga abin da ya aikata a gonan ba za a ce a bashi wani bangare na gonan ba ila ma ja'alahu ajala har zuwa ga abin da suka sanya shi ajali mana sai ajalin ya yi kenan ko dai sai ya fara ba da ‘ya'ya in aka aka yi sai a riba ko kuma sai aka yi tsawon kaza sai a riba ko da aka gwargwadon yadda aka sa ajali sai an kai wurin sannan za a bashi amma ba zai fara aiki kawai sai kai ni ake ni aka mu riba a ba a haka saboda suna cikin al'uqudul lazim na riga an kulla sai an kai inda ake bukata kafin sannan a riba to wannan baituka guda uku suna nuna mana cewa yin dashe ko yin tarayya wajen dashen gona ni ina da gona kai ka mana dashe mu riba halal ne sannan na biyu za mu ittifaki akan za mu riba zuwa lokaci kaza ko lokacin da ya fara ‘ya'ya ko kuma kafin ya fara ‘ya'ya sannan muna da daman mu riba muna da daman bashi ya ci gaba da 'ya'yan a bisa duka gonan namu ne sai mu dinga riba 'ya'yan itatuwa sannan kowa kuma in aka riba din kowa zai yi aiki gurgudun rabonsa idan ma aka ci gaba da cewa duka gonar namu ne kowa zai aiki gurgudun rabonsa domin shi harkan da shi yana karewa daga lokacin da ya fara ba da 'ya'yan itatuwa mangoro ne ko dibino ne ko goma ne ko ayaba ne yanzu sai a raba kaga sai an raba kai naka zaka ci gaba da gyarawa shi ma ya ci gaba da gyara naka da mai gona da mai mai aiki ko kuma a bar shi duka ya zama namu in an cire 'ya'yan itatuwa, ina da rabi kana da rabi to kaga kowa zai aiki rabi da rabi ko kuma ina da kashi ɗaya ne kai kana da kashi biyu ni zan yi aiki kashi ɗaya kai kai ake kashi biyu saboda dama 'ya'yan itatuwa ma kana da kashi biyu ne ina da kashi ɗaya kowa gurgudun abun da zai samu gurgudun wahalan da zai yi idan an kai gejin da aka sa masa ajali mun fahimta kenan baya halatta a yi shi ba tare da ajali ba dole sai ya zama akwai ajali inda za a bar shi abu bude ce kai da shin nan nawa zan biya ka to ai ba mu san yadda kake son ya zama gida a yi shekara ko shekara biyu ko shekara uku dole sai an sa masa ajali to da wannan ne zama shi harkan dashen yana da sharuɗai guda uku sharaɗi na farko a sawa aikin hajji ni ina da gona kai za ka yi aiki to zuwa yaushe ne ne za yi aiki ko dai zuwa har itatuwan su fara 'ya'ya kaga shi ma hajji ne da sun fara na gama aiki na sai mu riba ko kuma zuwa ajali kaza a samu wata mudda ko da itacen bai fara yaya ba zuwa wata uku ko shekara ɗaya ina kula da dashin to sai mu raba daga nan kwafe ya dauna ko kuma mu yi kiyasi idan itacen tsawonsa ya kai tsawon mutum ko ya kai mita kaza tsawon itacen to sai mu raba ka gama aikinka dole a samu wannan wannan wannan wannan wannan sharadi ko a ce taƙi kaza ko zira'i kaza to ya ake so zan maka aiki a gonanka zan maka dashe za mu riba za mu riba itatuwa, dibino ne ko mangoro ko ayaba ko goba ko lemu kama zuwa yaushe ne in na in ya kai za mu riba din dole a samu wannan ajali don kar abun a buɗe nan bar shi a buɗe babu wani abun nan akwai garari a cikin in ya fara 'ya'ya ne ko in ya girma kafin ya fara 'ya'ya in ya girma in ya kai tsawon zira'i nawa ko taki nawa ko mita nawa ko inci nawa kafin a fara ainihin kafin a ce an gama sai a zo kuma a riba wannan sharaɗin dole a same shi sharaɗi na biyu ya zama na sun shiga a bisa wani juzu'i sananne wato shi ne baiti na biyu yake gama ya zama da muka kulla ɗin ni na san me za ka bani idan da shan ya kama kashi ɗaya ne cikin biyu ko kashi biyu cikin uku ya zama kuma juzu'an ne sha'an juzu'i ne wanda yake watsi a gonan kashi ɗaya cikin uku kashi biyu cikin uku kashi ɗaya cikin biyu amma na duka gonan bara mu ce kai kana da wannan ɓangaren ni ina da wannan ɓangaren ba a ƙila wannan ɓangaren ya yi wannan ɓangaren bai yi ba ko kana da buhu kaza wannan bai zama bai zama ikhtirasi ba ko kana da kwando kaza ba a haka akwai garari a ne saboda haka sai dai a ce in mun gama idan mun yi in an gama dasa ‘ya'yan itatuwan suka kama suka fara ba da ‘ya'ya to kana da rabi ni ina da rabi ko kashi ɗaya ni ina da kashi ko ‘ya'yan itatuwan za a ci gaba da abin nan to sai ma sai a kasa su kashi biyu ko kashi uku ko makamancin wani wato kamar dai mudaraba ne yanzu aka ba mutum kuɗi ya maka kasuwanci miliyan ɗaya to ba za ka ce duk wata ya baka dubu goma ba riba ne ko duk shekara ya baka dubu ɗari wannan riba ne wuta bulbul ne amma za a miliyan ɗaya ka wani kasuwanci duk shekara za mu yi lissafi riban da aka samu ina da kashi biyu kana da kashi ɗaya to kaga ba a san riban nawa wani ko ƴar kaɗan ne haka za mu reba in mai yawa ne ma haka za mu reba wannan alal ne to haka shi ma wannan da shi. ana da kashi ɗaya na da kashi biyu ko kashi biyu wannan kashi uku gwargwado yadda aka gani in aikin ne fi wahala rebonsa zai fi wahala idan gonar ne ta fi wahala ta fi tsada fiye da aikin to mai gona zai fi samun wato ainihin rabo da ko rabi da rabi ko kashi ɗaya cikin uku ko kashi biyu cikin uku sharaɗi na uku ya zama abin da aka yi ittifaki a kansa din ya shafi duka gonan shine bayanin Allah an yakuna musha'an ya zama mai watsuwa ne kada a ce za a baka buhu kaza a'a za a baka kashi kaza kaga zai iya ya zama wasu ƴaƴan masu kyau wasu ba su yi kyau ba ko wasu bishiyoyin ma ba su yi ƴaƴan ba ko wasu bishiyoyin ba su yi kyau ba wasu sun yi kyau to za a kasa ne kawai kana da kashi kaza nan an yi haka za ka samu mai kyau za ka samu mara kyau in an yi azara ka ta shafe ka idan riba aka ci ma ta shafe ka wannan su ne guda uku akwai sharaɗi na hudu shi ne zama abun da da a dasa ɗin ya zama yana ɗaukar lokaci wato kamar dibino kenan kaga wasu ba da sun ce wanda ya dasa shi baya baya cin 'ya'yansa amma za a samu dibino na zamani irin su mangoro irin su goba su ayaba za a daɗe kafin ya fara ba da yaya to zama irin wannan itacen shi ake cewa da shi kaga ba shuka ba ke nan ko ba irin masara gero abin nan gero dawa ba shi shi kuma za mu zo bayani a kansa ana ce masa mu zara a wannan yana da sharuɗinsa to idan ya zama na shara'i ɗaya daga cikin wannan sharuɗin guda kudu babu to za a bata wannan wannan kulli na mugarata ne wato na ainihin yin tashi ko zai zama na ba iyakance aikin zuwa yaushe bane garari ya shiga cikin sa mazalla ya hana kara ko ya zama ba ku ittifaqi akan wani abu wanda yake sananne ba kai wanda za a baka mai aiki ko mai gona ba ce rabi ko kashi ɗaya cikin uku ba to kaga wannan ya ne bai halarta ba ko kuma ya zama na ba mu sha'i bane a ce kai daga nan zuwa nan nan za a cire maka naka rabon ni kuma ina nan bangare wannan ma zalunci zai shiga cikin sa baya halatta kila nan din yayi kyau nan bai yi kyau ba to in shar'i ɗaya ba a samu masa bai halatta ba in duka shar'in sun cika to ya halatta wato a yi da dashe kana da gona wani kuma ya zo yi dashe sannan mu ci gaba da amfani da 'ya'yan itatuwan mureba amma mureba sannan shi wanda yake da aiki wanda yake aikin bai cancanci komai ba sai an kai ajalin da aka sanya nan ce zuwa wata kaza za ka dasa sai ya kai wata kaza za ka daina to sai ya kai wannan lokacin za a raba in ya gudu kafin lokacin bai da komai haka ne nan ce sai ya kai tsawon kaza ko sai ya fara 'ya'yan itatuwa ya fara ba da 'ya'ya to sai ya kai wannan lokacin za ka bari in ka bari kafin lokacin ba ka da komai ka sallame kanka kenan sai kuma ya ci gaba da aiki abu ya zama nasa itatuwan sun zama nasa na fata an fahimta sai ce wa sharɗu buku ya ghairi mawdi'i shajar li rabbil ardi sa'ighun idza sadar wa sharɗu buku ya sharadin rage ghairi mawdi'i shajar inda ba a dashe bishiyoyin ba li rabbil ardi ga mai gonan sa'ihun halal ne iza fadar in ya gangaro ma'ana idan an yi shi ka san su dashen bishiya ba kamar shuka gero ko dawa ko shinkafa ba ne akwai gam. to inda in an dasa bishiya a nan aka dasa a can to ɗan tsakanin nan ana iya shuka wani abu sai aka ce to wannan na mai gona ne na mai gona ne to in an bar shi na mai gona babu wani iskali a ciki shi ne ga dama zai dasa ɗan yakuwansa ko karkashinsa ko makamancin wannan ko kuɓewa idan ya fa kuɓewa babu laifi ya halatta babu dalilin da zai haramta shi to sai kuma yake wa shartu ma yasqudu li kalbi dari mumtani'un wal aqdu bun jari wa shartu ma yasqudu sharadin abun da yake nauyaya wato sharɗanta mai aiki wani abu mai nauyi mai wahala ko mu ce mai tsada kalbi dari kamar yin garu a ce an kewaye gonar da gini a sharɗanta masa mumtani'un abun hanawa ne ma'ana haramun ne a ce za ka yi dashen nan ka dinga gyarawa kana ba da ruwa har zuwa lokaci kaza za mu riba amma za ka kewaye gonan da katanga to bai halatta ba me yasa da ai ita ko da an gama noman ko an gama wannan harkar da cin katangan tana nan za ka ci gaba da amfani da ita kai mai gona to idan gonan ta halaka ba ta yi 'ya'ya ba fa babu riba kai kuma yanzu ka ci riban katanga kenan ya zama yayi aikin banza kai kuma maka katanga a gonanka to baya halatta baya baya halatta sai ce wal aksu akasin wannan ya zama abu ne ba mai nauyi ba amrun jari al'amari ne da yake gudana kamar a ce za ka ɗan gyaggyara wuraren da ruwa yake taruwa gindin kone da shi za ka ɗan gyara shi ka ɗan tattare ta yadda in an sa masa ruwa ruwa zai zauna a gindin dashin to kaga wannan kan dama aikin ka ne ko ni alama na gonan nan ne iyaka amma ba gini ba wannan babu laifi idan an haka. ko a ja wata kaya a ce shanu suna bi suna sun samu hanya suna bi ta nan sai ka ɗebo wata kaya sai ka sa ta inda ba za su bi ba don ba burtoli ba ne wannan babu laifi idan an haka. don abu ne wanda yake ɗan kaɗan ya halasta in an sharɗanta shi sai ce wa jaza an wuɗa bi kulli shajara tambutu hohista hissatan muƙaddara wa jaza ya halatta an wuɗa a bashi hissatan wani rabo muƙaddara abin ƙaddarawa bi kulli shajara ga kowace bishiya da ya dasa ta tambutu min da take kamawa daga aikinsa take tsirowa kuma take yi ya halatta a bashi wani ɓangare na lada wato ko na kuɗi kenan ya halatta ce ka zo kai da shi ta bishiya in ta kama zan baka dubu biyar ta bishiyar dibino ko mangoro in ta kama ta fara yaya zan baka dubu biyar sai ka tafi kamar min ita ya halatta to amma idan an yi wannan ya tashi daga iftirar ya koma me ya koma ju'uli mun yi shi a baya ya kaman ka ba mutum haƙa rijiya zuwa iso ruwa ko ka gano masa wani abu na sa je ba. ka dasha bishiya in ta girma ta fara ba da yaya zan baka kaza to idan ta ki ta girma ko ta ki ba da yaya kayi aikin banza ko kuma ba za a baka ba kaga shine ju'uli ke zaman ikhtirafi ne ka dasa mu riba ai ko bai yaya ba sai ce to ga iya naka nan tsawon da ya kai ake bukata ya kai ko ya ke yaya sai kai ta ba ma daga dama ka kare itacen ka je ka abin nan da shi ka je ka yi makamashi da shi a gidanka to amma in aka ce za a baka kaza in bishiyan ta kama to ya zama juɗi in ta kama ta kyau ka ci kuɗi in ba ta yi ba kuma baka ci ko kawo ba in kuma ijara ne ka zo ka dinga bayi kullum zan baka kaza ko zuwa wata ɗaya zan baka kaza wannan ko ta yi kyau ko ta kama ko bata kama ba ka ci kuɗinka domin kuɗin aiki ne ake biyan ka nan ba a sharɗanta maka sai ta yi ba Isa don ka je kawai mutum bare ma abonansa duk kunya naira biyar biyar ya biya ka to ko ko gonan ba ta yi ba kai ka ci wannan kuɗi ka ci wannan kuɗi don ba juɗi ba ne idara sunan sunan wannan mun fahimci wannan fasali na gaba faslun fil muzara'a fasali wajen yin haɗin gwiwa na noma kamfani kenan ka zo mu haɗu mu yi noma mu raba gonan ba ana yin haka ba ana yi shine a sharika fil harf kenan ko al harf yin tarayya wajen noma mu je mu dau hayan gona mu zo mu sayo iri mu shuka mu ci gaba da nomawa dukkaninmu na zo sayan taki sai a yi abin nan ɗin kuɗin takin a je a tambayi kuɗin taki sai a riba kai ka karabi ni in karabi duk abin da za a yi ai kai rabi ni rabi ko aiki rabi ni rabi ko ka kawo kuɗin aiki kai rabi ni rabi wannan bai da wani iskali ya halatta amma akwai wani kala kuma da za a yi wanda shine muhallu shahid na wannan fasali shine ni in kawo gona kai za ka yi aiki to amma ya zama nan mu za mu kawo iri mu biyu za mu kawo iri mu biyu in kwano goma ne ni kwano biyar kai kwano biyar sai a yi shukan to ni ni na kawo gona ba sai na aiki ba sai kuma ka ci gaba da yin aiki har a girbe har a fidda amfanin gonan sai mu riba ya halatta ya halatta shine abin da malam zai gaya mana ce in amila al-amilu fil muzara'a wal ardu min salim fala mu mana'a. in akhraja al-bazra'a la nisbati ma qad ja'alahu juz'an bainahuma kan nisfi aw kan nisfihi aw sudus wal amalu yawma bihi fil andalus yace in amila al amilu idan idan mai aiki ya aiki fil a cikin harkan haɗin gwiwa wajen yin noma ko kuma ka ce haɗakan noma sai mai aiki ya zama shi zai yi aiki wal ardu min sani ita kuma gonar daga wani mutum daban ba shi ba daga na biyun kenan kenan wal ardu min indil Ko nan kuma daga wajen wani shi ba da gona amma yana da aiki to sai zama dai zo yi aiki wannan ya bada gona sai a zo a riba in an gama noman fala mana ba abin da zai hana wannan mana ya halatta kenan amma da sharadi fala mana babu abin da ya haramta wannan aikin in akhrajal bazara da sharadin in suka fidda wato wato abun nan ah, iri shine albazar in akharaja in duka su biyun suka fidda albazara iri mana suka kawo iri ala nisbati ma qadja alahu, a bisa gurgudun abunda suka sanya shi juz'an wani yanki bainahuma da ke tsakanin su idan an yi akan shi ya kawo gona kai za ka yi aiki amma za a riba daidai wa daida to sai ya zama irin da za ku kawo shi ma daidai wa daida ni kwano goma kai kwano goma in kuma a noman in an yi noman ni ina da kashi biyu ni mai gona kai kana da kashi ɗaya to zan kawo iri kashi biyu sai kuma ka kawo kashi ɗaya a iri ko haka za ko kashi uku kake nake da shi kai kashi ɗaya ni zan kawo iri kashi uku kai ka kawo kashi ɗaya idan gonan ta fi tsada akan akan aiki in kuma aikin ya fi tsada akan gonan to mai aiki shi ya fi rabo da yawa a noman gwargwadon kuma yadda aka yi ittifaki shi yasa yake kan nisfi kamar rabi idan rabawa za a yi kana da rabi ina da rabi au ka nisfihi ko kuma rabin rabi rubu'i kenan za mu kasa hudu kai kana da rabin rabi ni kuma ina da rabi da kari rabi da rabin rabi kaga ina da kashi uku kai kana da kashi ke kenan kana da rubu'i ina da salatatu arba'in wato kashi uku cikin hudu yi sudus ko kuma a kasa shida a da ɗaya ya ɗau kashi ɗaya mai gona yana da kashi biyar mai aiki yana da kashi ɗaya ko mai aiki yana da kashi biyar mai gona yana da kashi ɗaya gwargwadon da suka yi ittifaƙi to a haka za a kawo irin sai ce wal amalu ma bihi a yau haka muke aiki da shi bihi wannan higin nan abdamir ya udu ila sudus kenan abin nan al'amalu wal amalu ma aiki a yau bihi da kashi ɗaya cikin shida ne ake bawa mai aiki mai gona yana da kashi nawa kashi biyar fil andalusi a ƙasar andalusi ita ce spain ƙasar spain kenan ko a kurkaba ko makamancin wannan ko grenada akwai garuruwa a wannan ƙasan da yawa to su yadda suke kenan in a wata wata ƙasar kuma kila a kasa biyu a da kashi ɗaya ne ko a kasa uku ka ɗau kashi ɗaya ne ɗau kashi biyu ko fudu ne ɗau kashi uku kai ka ɗau kashi biyar wata kalan ko mai gona ya ɗau kashi biyar mai aiki ya kashi ɗaya ko mai gona ya ɗau kashi biyar mai kashi ɗaya mai aiki ya kashi kashi biyar gwargwado yadda aka yi ittifaki ya halatta to abin da za mu kula a nan shine sharaɗin da aka sa in kharaja albazara idan sun fidda iri ma'ana kowane daga cikinsu ya ba da iri gwargwadon abin da za a bashi idan an gama noma kashi ɗaya ne cikin biyu ko kashi biyu cikin uku ko hudu kashi ɗaya cikin hudu ko makamancin wani, gwargwadon abin da aka baka in rabi da rabi ne irin ma rabi da rabi in wani ya fi wani to a irin ma ya fi shi a irin ma ya fi shi mun fahimta amma idan ɗaya ya ƙaru a kan ɗaya to za a duba a gani ma'ana rabi da rabi ne za mu riba amma kuma kai a iri za ka kawo kashi ɗaya cikin uku ni in kawo kashi ɗaya to sai dai idan ƙasar ta fi tsada a kan noman to mai noman sai ya kawo irin da ya fi yawa in kuma noman ne ya fi yawa a kan abun nan ɗin aikin ne ya fi tsada to mai aiki shi zai fi kawo abun nan shi zai fi abun nan mai aikin shi ya fi tsada mai gona shi zai fi kawo na fata mun fahimta to amma idan aka ce ni in kawo gona kai kuma ka kawo iri sannan ka yi noma to bai halatta ba ya zama kirawo da arzi bi juz'i ma yakhruju minha yana koma ka ka ba da hayan gona a baka wani abu na amfani gona mun yi shi a can baya haramun ne wannan shi yasa aka ce irin sai ya zama kowa ya kawo kaga nan irin ba shine hayar gonan ba irin ba shine hayar gonan ba so da haka iri an yi tarayya a ciki aiki shine hayan gonan aikin da kai so da haka babu maganan haya? kuma ya zo a hadisi ne ingantacce hadisan suna da yawa amma ya fi fidda ma'anan hadisin sai eh, daga cikin ruwayan hadisan imam ahmad a musnad man kana lahu ardun falyazra'aha aw liyuzri'aha akahu wala yukariha binis birub'in wala qulufin aw bid'amin musamma duk wanda yake da gona ya je shuka ta shuka noma yana da muhimmanci a kona abin a koma gona a koma noma noma tushen arziki manzon sa yana kwaitarwa a je a yi noma zai ba a noma za a yi yunwa in ko bai zai yi in ko bai zai yi noman ba ya ba wani ya noma kyauta ya ba wani ya noma kyauta duka wannan hadisan sun kawo iyanan to sai hadisi ma Ahmad yake abin da wani hadisi sai ce wala yukriha kar ya bada hayanta da hadisai da yawa sun kawo kar ya bada hayanta kenan kaman haramun ne ka bada hayan gona a noma sai muka samu wata riwaya ta Imam Ahmad ta tabbo wato a bibiya ko akwai wani ƙari da zai fassara ma'anan kar ka bada hayan nan don wani ma sabi da aka gawa sai ta kai mazala da ya ce ka noma ta ko ka yi wa wani alheri ya tar ne a bisa ka ba wani kyauta ya noma amma ba an hana haya ba ne to sai riwayan imam ahmad a wata riwayan a cikin Musna sai ta ce fala ha bi sulusin wala rubu'in ka ba da hayanta a bisa in an yi noman a baka kashi ɗaya cikin uku ko kashi ɗaya cikin hudu ka yi haka wala bi amin musamman ko da wani abinci abun ambato wani ne abinci to kenan an hana ba da haya a biya ka da abun da abun da za a noma a gonan ba wai ka ba da haya ba hana ba da haya a biya ka da kuɗi ba ko da wani abu daban ba amma a biya ka da abinci shi aka hana to shi yasa aka ce so ku kawo iri ku biyu don in ɗaya ne ya kawo irin kai kana da gona baka kawo iri ba mai noma ya kawo gona kaga ya biya ka haya ne kawai wannan ba ku zama kun yi haɗin gwiwa na noma ba kawai ya biya ka haya ne da abin da ya noma a gonan wannan kuma hadisi ya hana manzon sama ya hana shi yasa na aka ce in akhrajal bazra in dukkaninsu guda biyu sun kawo iri. kula da wannan to kenan idan suka kawo iri ya halatta in ba su kawo iri ba kuma bai halatta ba bai halatta ba sai ce waltuzimat bil aqdi kal ijara wa qila bal bil aqdi lil imara waltuzimat an lizimtu ta lizimta ko an lizimce ta wato muzara'an kenan in kun zo kun kulla haɗin gwiwa na noma ya zama dole bil akadi da kullawa kal ijara kaman ijara in an zo an ce to za mu yi za mu noma ni zan kawo kwano kwano biyar iri kai ka kawo kwano biyar ni ina da gona kai ka mana aiki kace ka yadda to ba dama ka ce ka fasa hukudun ne lazima bil akadi ana kullawa ya zama dole sai ka yi kal ijara kaman ijara ne zai nuna maka ka zo ka tona min rijiya zan biya ka kaza ko ka zo ka mini aiki to mun gama kulli na tafi ba za ka ce ka fasa ba in ka fasa ka ka zalunce ni domin in ka san ba za ka yi ba zan kawo wani ya mini wannan aikin a lokacin da nake son sa sai ka ce ai tunda baka fara ba shikenan kai za ka kama hanyar ka tafi to ai ka cutar da ni a yau nake son min wannan aiki sai kuma ka ce ai kai kana da yanci to wani yanci kake da shi ba yancin da kake da shi in ba za ka yi ba zan kawo wani yami tun da na zo kawai na so in zo in samu an yi aiki sai na samu baka nan yawa ne muka yaka da kai kawai na fasa ne kawai don ka ja masa Allah ya zaba kai laifi ba eh ya ci da kai hakkin ka ne idan eh, ka yafe masa to to ana kullawa ya halatta abin nan ya ya lizinta kal ijara kaman ijara wa qila wa suka ce bal ba haka ba bil bad'i lil imara idan an fara raya gonan ne wato za ku yi haɗaka na noma kuka shirya ba ku fara ba to zai zai iya cewa wane ni fa ba zan iya ba na faka na yi nazari ya halatta in dai ba a fara ba to kenan ba ta zama kaman idara isa ka aiki zaka mini ba kenan ya zama kaman jugudi kenan ko kuma ba jugudi jugudi shi ma zaka iya fasawa ko yaushe ko bayan ka fara ya zama kaman ihtiral ka fara aikin da shi sai ce to idan aka fara bal balai da farawa ne lil imara ga raya gonan sai an fara aikin gonan idan an fara aiki to nan ne zai zama na wato ya in ba a fara ba za ka iya wato ainihin fasawa za ka iya fasawa wannan haka ta shine mashahuri ma'anan bilbada'i ana nufin bilbazari a riga an yi shuka mun ce za mu yi haɗa noma na ka iri ka kawo kuma har an tona ƙasa an shuka ah to in kace ka fasa nayi asara me nayi asaran shuka na kaga anan na ci ma kafin ai shuka zan iya neman wani tunda lokacin shuka yana da dan tsawo sai nemi wani sai mu yi aiki amma ka riga ka shuka kaga in kace ka fasa kamin asaran iri na tunda ni kila ba zan iya noman ba ne shi yasa nace ka zo mu noma don an shuka to ne dai sai ittifaki ba za ka ce na fasa ba dole ka tsari sai ba ka ba duk asaran da aka yi sai ka biya kuma ka cutar da wanda kuka yi wannan haɗin gwiwa da shi sai ce waddar su wani kulatu والنقلة sharaɗa ma amalin ka na alama sharaɗa. waddar su shaki amfanin gona kama a ce sussuke shigo in masara ne barzanta a fitar da 'ya'yan daban totuwan daban wannu kulatu da ƙaurar da amfanin gonan izuwa ga wani wuri kamar yanzu in ka girbe tattarawa a zo a ta ko an fare a tara shi a wuri guda inda za a cace shi za a dinga sussukewa kamar wace ne ko wani abu to wannan mahamash tara da duk lokacin da aka sharɗanta shi ma amalin tare da aikin mai aiki a gonan kana alama sharaɗa ya kasance a bisa da aka sharɗanta shi wato asali shi muzara'a idan amfanin gonan ya nuna shi kenan mun gama ni ga nawa in zo in ɗauke amfanin gona na kai ma ka zo ka ɗauke naka ni ina da gona da iri kai kuma kana da aiki da iri to gashi nan fa masara ta bushe gero ya bushe wake ya bushe kenan to sai mu riba za mu riba ka san za a iya riba shi da sotuwarsa ko da abun nan ba sai an shafe shi ba da haka ko da ke dole sai an girbe sai a zo a tara shi a wuri guda sai a riba kai kana da rabi ni ina da rabi ba sai an shace shi ba ba sai an ɗauke shi daga wurin an kai shi inda za a gyara shi ba to amma sai suka yi sharaɗi to ni fa ko an ko amfanin gonan nan an gama an tsince shi an tare shi ba za mu riba ba sai ka sussuke masaran nan sai ka sussuke waken nan sai an gyara shi ka kai shi ka tara shi wuri guda inda za a sussuke shi sannan sai mu riba shi an dure a buhuna kenan a raba buhu buhu ko kwano kwano in yi wannan sharaɗin da mai aiki dole sai ya cika ta har zuwa wannan in ba su yi ba kuma sai ya zama iya lokacin da aka ɓare ne kawai a riba kawai ba sai an sussuke ba sai dai idan al'adan garin ta gudana cewa duk wanda ka yi haɗaka da shi irin wannan na noma ka kawo iri da gona shi na aiki to sai an kai ga har an sussuke an shafe an cire totuwa ko an cire ainihin abun nan kaikayi ah, abun da an ware tsaban zallanta sannan a haka ne ake ribawa in al'adan garin haka ake ko bai sharɗanta ba ya zama sharɗi dole ka sai kaya ka saboda al'urfu ma'mudun bihi idza warad hukumi na shar'i sharifi da bin ko kuma al'adatu muhakkamatu ko al-ma'rufu urfan kal mashru'i shar'i ko da haka duk abin da yake al'ada haka ne in an baka aiki haka za ka yi to kamar ma an sharɗanta maka ne kamar an sharɗanta maka ne dole sai ka yi wannan to kama da aka yi sharaɗi ne to fa sai an cika wannan wato ainihin ainihin sharaɗi in al'ada ne sai an cika wannan al'ada ko da ba a sharɗanta ma amma in al'ada ba a haka kuma ba a sharɗanta maka ba to ba sai an yi haka ba kowa zai gyara nasa a ƙarshe ya zo sussuke tsura abu nan zamu dai mun raba shi tun kafin a sussuke shi sai ce abin nan shine wa darsu ko wa shartu an kuruja an amuri mithl alladhi alfa min al-mahzur wa laysa lish-shirkati ma'ahu min baqa wa bay'uhu minhu yasuqu mutlaqa wa haythu la bay'a wa amilun zara fa qurmuhu al-qimata fihi man kana wa shartu shartanta an yakhruja ya fita an ma'amurin daga gonan da yake rayawan shi mai aiki. mitlallazi alfa ta zama kamar yanda mitlallazi kamar yadda alfa ya same ta minal mahzur yana daga abun haramtawa wato gona ce an huda ta ma'amurin ma'ana matsalubin ake nufi ana gona ne aka huda ta sai aka zo aka ce to mu yi shirka a cikinta mu yi haɗin gwiwar noma amma idan muka noma zan kawo iri ga gona sai ka noma in an gama za ka sake mayar min da huda na yin da yake a da ka san an noma gona kuma an warga da huda kenan to a sharkanta wannan suka ce baya halatta baya halatta ba za ka ce mayar maka ita a da take ba so da haka kenan ba a haɗawa da wannan sai dai shi wannan din shi ma a yi tarayya a cikinsa a ce hudan nawa aka kashe dubu goma to zan ba da dubu biyar kai ka ba da dubu biyar kuma za ce a sake dawo da ita a yanda abin da a yanda take ba zai iya wahalar da za a sha na dawo da ita ya fi na farkon ya danganta da me aka noma a gonan wajen wahalar huda da sauran to don ya na haka ne to baya ba abin nan baya halatta sai ce wale sali shirkati ma'ahu min baka idan an sharɗanta wannan to walaisa min baka babu abun da ya rage li sharikati ga tarayya na noman abu tare da shi sai a bata shi da wannan sharadin ko ba fara aiki ba to an bata wannan ba za ka sharadin masa sai ya zo ya take mai maka da hudan ka ba ba za a da wannan ihu ba an hari ne ba an gama aiki ne kuma za a sake wani aikin da wa bai'uhu minhu ya sayar masa da wannan hudan ya sugu ya halatta mutlaqa saki babu kaidi sai a ce to aiwa hudan kuɗi kai rabi ne rabi sai mu raba ya halatta mutlaqan saki babu kaidi ma'ana in biya ka yanzu mai aikin ya biya yanzu ko kuma sai an jima zai biya ya halatta amma in ba a gaba sai a ɓata kawai wa haisu la bai'a yayin da ba a sayar ba wato wancan sayarwan fa in an fara aiki kenan ko in an fara aiki ne wancan kafin a fara aiki sai a bata in kuma ya riga ya fara aiki daga baya aka ankara baya ce ya shirɗanta sai an dawo masa da hudansa sai ta a sai dai ku yi cinikin hudan shi ya biya rabi kai ka biya kai ka biya rabi wannan ya halatta ko a biya kuɗi yanzu ko ba a biya ba wa haisu la bai'a yayin da aka ce ba za a sayar ba wa amilun zara shi kuma mai aiki ya riga ya yi shuka kuma an ga an sharaɗi zai sake mai da hudan nan yadda take kuma yace ba za a mayar ba za a yi cinikin hudan ya biya rabi ba to fa hurmu qimata biyan sa kiman hudan fihi a cikin sa mamtana bai hanu ba sai a kai nawa ne kiman hudan ka kawai sai a kiman ka sa ku bambanci da sayarwa da kima sayarwa yadda kaga dama za ka sayar kima kuma yadda kasuwa take haka za a sayar ma da kayan to sai alƙali sai hukuncin za a yi kiman abin kawai a biya kiman kawai amma ba za a ce a sake dawo da a sake dawo da hudan ba ma'anan wayan nan bai tuttukan idan shi ne gona ya sharkantawa mai aiki cewa gona ta a hude ka same ta idan mun gama wannan noman muka riba za ka sake mai da ita akan hudanta aka ce bai halatta ba haramun ne wannan ihu bayan hari ne sai dai a batta a haka ko kafin a shiga a yi kiman wannan ainihin hudan ya zama kun yi tarayya a hudan don an fara aiki kenan amma ba daga ba a dawo maka da ita ba to idan kuma har aka yi haka to sai dai a bata shine ma'anan wannan shirkan ta da wanzuwa wa zai sale ce ma'ahu baka min baka da zai wanzu ba ma'ana za a bata kenan za a bata amma idan bayan an fara aiki ne sai aka ci aka gano an yi wannan sharaɗi to sai dai a sayar masa da rabin wannan hudan ko ya biya kuɗi yanzu ko kuma an jiya ko kuma a sayar masa da hudan za a iya sayar masa gaba ɗaya yana don yana cikin aikinsa sai a ce to ai dama a al'adan garin sai an yi huda ake me ake aiki to sai zama dama aikinsa ne shi mai aikin sai ya ba da kiman wannan hudan in kuma al'adan garin ba sai an yi huda ba ana shuka haka ne to kaga yanzu hudan ya zama nasu su biyu sai su riba in dubu goma ne ni in ba da dubu biyar kai ka ba da dubu biyar in kuma dama dole dama mai aikin sai ya yi huda to sai a ce to nawa ne kiman huda nawa ne za ka sai da wannan hudan na sayar ma shi dubu goma sai ka sai mai aiki ya ba mai gona dubu goma don dama aikinsa ne in kuma ya ce bai zai sayar ba kuma riga an shuka to kawai sai a tashi dole a yi kiman wannan hudan a wannan lokacin nawa ne sai a mayarwa mai gona kiman hudansa in al'adan garin dama ana yin mai ana yin hudan domin dama dole ne yayi koda bai samu huda a gonan amma ya sake dawo da hudan to ai zai iya wa hudan da aka yi nan a yanzu in za a dawo da ita za a dawo da wanda ta fi ta kyau ne ko wanda bata kai ta kyau ba kaga akwai garari a ciki to ba za a yadda da ba za a yadda da wannan ba sai dai a saya ko a bada kima ko kuɗi a hannu ko kuma ya zama na wani ainihin abin nan ya zama na wani lokaci za a bada kuɗi amma dai dole shi ainihin mai aiki zai biya kuɗin wannan hudan kuma sannan cinikin ya zama ingantacce ko kuma wannan shirika din kulla wannan haɗin gwiwa na noman ya zama ya zama ingantacce sai ce wa haqqu rabbil ardi fima qad amar baqin izala baqiri izalam yanbutil ladhi bara bi aksi ma kana lahu nabatu wa lam yakun ba'du lahu sabatu wa haqqu rabbil ardi zahirinsa haƙƙin mai gona fi ma ƙas amar cikin abun da ya raya baƙin mai manzuwa ne idza lam da allazi basar idan abun da ya shuka wato ainihin abun bai tsiro ba idan abun da ya shuka bai wato bai tsiro ba amma anan tsawabu suka ce wa haƙƙu za ta amin ba rabbul ardi haƙƙu al'amin ake nufi wato haƙƙin mai aiki shi ma kad amar cikin abin da ya raya don shi ne mai raya gona shi ne mai raya gona to wannan haƙƙin bakin mai wanzuwa ne izalan yan butil da zai bazar idan abin da ya shuka din bai tsira ba bai tsira ba to haƙƙin abin nan haƙƙin mai wanzuwa ne ma'anansa babu wani abin da za a bashi babu abin da za a bashi haƙƙinsa ma'ana ko da abun bai yi kyau ba idan an zo ribawa ai ko ciyawa ne kai ma kana da me kana da wannan haƙƙin naka kana da haƙƙin ta to anan da yake haƙƙin mai gona suka ce sabbul qalam ne yana son ya ce wa haqqu zakal amil ne sai ya ce wa haqqu rabbil ard to amma haka ake barin sa ɗansa ɗansa ne ya ce babanmu ya yi kuskure ne anan. ba mai gona yake so ya ce ba yana son ya ce mai noma domin an ce kat amar ya raya gona kaga duk wanda zai raya gona zai zama mai noma ne zai zama mai noma ne to da haka kenan idan idan ya zamana ya riga raya raya gona ko da amfanin bai yi kyau ba to yana da haƙƙi na mai na raya gonan da yi kaga zai ɗauki abunda abunda zai ɗauka misali yanzu kai noma da mutum ka ba shi gona ka ce maka noma sai ya zama na da ya zo ya noma sai abun bai yi kyau ba sai a ce shi ba da wani haƙi ko kararren ya ga dama sai a riba da shi irin ma ɗan tsiron sai a riba da shi zai masa amfani watakila sai ce bi aksi ma na lahu na ba walan ya kun ba'du lahu ba bi aksi saɓanin ma na lahu na ba abin da yake da tsiro abin da ya riga tsiro walan ya kun ba'du lahu sabatu amma bai tabbata daga baya ba bai tabbata daga baya ba wannan baitin shi ne baitin da ne magana a kansa da abun da wancan baiti yake nufi wa haƙo rabbi wa fi ma ardi amar baqin izalan busin lazi bazar wato haƙƙin wato wanda yake yin aiki shi ne fi ma ƙad amar cikin abin da ya raya baƙin yana wanzuwa izalan busin lazi bazar idan abin da ya shuka bai bayyana ba idan abin da ya shuka bai tabbata ba to haƙƙin abin da ya raya yana nan ma'anansa yana nan ba za a ba shi komai ba domin bazar ana ana nufin kenan bai riga ya tsiro ba misali ya yi shuka ne da ya zo ya yi shuka sai ya zama na amfanin gonan bai tsiro ba ba yana cikin ƙasa ba suka ce bai da komai shi ne ma'anan akwai haƙƙi ne nasa ko haƙƙi ne a kansa wanda ya riga ya yi kuma ba a ci ba ba to sai suka ce bi aksi ma na lahu su sabanin idan ya riga ya tsiro walan yakun ba'du lahu su amma bai tabbata daga baba sai lalace to anan za a bashi abin da ya lalace kun fahimta abin da ya lalace za a bashi to da ka kenan idan ya zamana bai tabbata ba bai fito ba to mai aiki bai da wani haƙi idan kuma ya riga ya fito to shikenan abin da ya fito din za a bashi shi saboda haka wannan abun da ya aikin da ya yi wanda bai bayyana ba don dama in an yi asara kun yi asara gaba daya in kuma an ci riba kun ci riba kun ci riba gaba daya saboda haka haƙƙin da ya fito ko kuma tsiron da ya fito amma bai yi kyau ba to yana da haƙƙi a ciki ma'ana za a riba a kason kasonsa wanda kuma bai fito ba to bai da wani kaso a ciki wanda ba za a tsaga ƙasa a yi ta cire wani abin da ya rufe ko wani abu wanda za a shi ba suka ce ne ma'anar wannan baiti amma malam kuskure ya yi, da ya nuna cewa shi mai gona yana da wani haƙƙi ko da ainihin tsiro bai tsiro ba ko da tsiro bai tsiro ba sai ce wajaza fil badri ishtirakun wal baqar in kana min nahiyatin ma yu'tamar wajaza ya halatta filbazari a wajen iri ishtirakun ay tarayya wal da kuma shanu shanu masu noma kenan ko ka san shanu su ne masu huda kila su ne masu jawo ruwa ko makamancin wannan to ya halatta ya zamana irin kuna tarayya a ciki shanun ma kun yi tarayya a ciki wanda za su muku ainihin wato huda in da min nahiyati idan ya zama yana yana yana wani bangare ne daban ma yu'tamar abunda da ake rayawa wato in idan ya zamana ma abin abinda ake rayawan min nahiyati yana da wani bangare ne wato gona yana wani bangare da shanu da iri kuma an yi tarayya a cikinsu da mai gona da mai da mai aiki aiki kuma yana bangaren sa ya halatta wato a can a baya mun yi maganan iri ya zama sun yi tarayya amma aiki na mutum da gona na mutum ɗaya to ya halatta a ɓangaren abubuwan da za a yi aiki da shi a gonan kamar shanu shi ma ya zamana sun yi tarayya a cikinsa sun yi tarayya a cikinsa so da haka kenan kamar a ce garman ku ɗaya irin ku ɗaya amma ni ina da gona kai kuma za ka ci gaba da aikin gona babu wani matsala a ciki ya halatta kenan ya halatta masu shuka guda biyu su yi tarayya a iri da kuma shanu masu noma ko kuma fartannin da ake noma da su ko kuma abin nan rijiyar da ake ba da ruwa da ita dama tasu ne ko makamancin wannan ya halatta in ya zamana mai ba da mai gona daban yake amma sun yi tarayya ne a wannan mai aiki kuma wato ainihin yana daban suka ce wannan yana tabbata a surori guda biyu sura na farko ya zamana mai aiki sai abin nan aiki yana ɓangaren mutum ɗaya gona tana ɓangaren mutum ɗaya amma sun yi tarayya a wajen iri da kuma wajen shanu da suke noma wannan gonan wannan ya halatta ba tare da wani shakka ba sura ta biyu su yi tarayya a iri da gona da aiki amma ƙasa kuma ɓangaren mutum ɗaya ne ni gona ta ne amma za mu yi tarayya a wajen iri mu kawo mu biyu shanun da za su yi noman duka namu ne kuma sannan mu yi aiki tare to wannan ne malamai suka ce idan gonan mai tsada ce mai kima ce to baya halatta amma yanko gona ce mai arha dama jeji ne kawai aka je aka abin nan ka je kai yanka kai ma ba biyan haya kai ba ba wani sayan ta kai ba to wannan ya halatta don anan ana son ai balance ne ya zama da cewa duk wahalan ya zama kusan iri ɗaya ne kar a samu tafawuti to amma ya zama da gonan zai zama na ka ɗauke ta da haya da tsada ko kuma ka kana da ita ne ka siye ta ne ko mai kima ce to ba za a ce kuma wai ku yi tarayya a iri da shanu da gona da aikin gona ba kai kuma ka samu ƙarin gona ai aikin ka yafi nasa yafi nasa yawa kenan sai dai idan gonan dama available ka same ta ba wani mai arha ce ba wani wahala kai kai ka same ta ba to idan wannan ne ya halarta to za mu tsaya nan insha Allah rana ta sai mu ci gaba da mu babin mu ci gaba da tsaye babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh